assalamu alaikum wani tuni zan mana iki ga wata na ibada ya tsaya tokar da mazo maimakon mai catin don mu ɗaukura ne kiwana mai dare da karatu har da sallah salatin annabiya watan azumi wata ne mai girma mai falala wanda ya kamata dukkan musulmi mai azumi ya kasance a cikin natsuwa sannan ya kiyaye wasu abubuwa wanda za su iya kawo ya zama na cewa azumin shi ya samu tangarɗa ko ma ya karye baki ɗaya misali a matsayinka na mai azumi wajibi ne a gare ka ka kiyaye zantattuka marasa kyau da kallace-kallace marasa ma'ana da zuwa gurare waɗanda suka saba ma shari'ar musulunci kamar yadda ya zo a wani hadisi maulati sai da faɗi mata zahra salamullahi alaiha tana cewa ta ji daga mahaifinta manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yana cewa wato mai azumi ba azumi yake yi ba har sai ya kiyaye harshensa da jinsa da ganinsa da kuma dukkan gabansa ina mai ba mu shawara to mu kiyaye domin mu ga cewa Allah subhanahu wataala ya karɓi ibadunmu ina fatan Allah ta'ala ya sami karɓaɓɓiyar ibada ku ci gaba da kasancewa da tashar UG Channel TV domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu da suke da muke ɗorawa masu ilimantarwa faɗakarwa gami da nishaɗantarwa da kuma sahihan labarai. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.